hadin nabina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar a'azana Allah wa ajarna min an-nar baya kayan wa ina muna gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ba wannan gaisuwa ta musulunci kamar yadda ta gabata yau muna ranar alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan april shekara ta biyu. miladiyar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam a ci gaba da wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta mai tarin albarka kulliyatu ummahatil mu'minin lilughatil arabiyya wad dirasatil islamiyya Wanda ke cikin wannan shiya ta sabon gari a wannan gari namu na bungudu mai albarka idan in ba su manta ba a jiya mun tsaya daidai kan aya ta bakwai, a wannan sura mai albarka suratul baqara muna roƙon Allah madaukakin sarki shi mana jagora bayi da Allah ta'ala yake yantawa a cikin wannan wata Allah ta'ala ya sanya mu ciki abin da ya gabata na azumi da kiyamun laili da sauran ibadoji muna roƙon Allah ta'ala ya karba muna sauran abin da ya rage muna roƙon Allah ya karfafa muna gwiwa ya arzuta mu da ikhlasi ya ba mu ikon raye sauran dararen da suka rage na wannan wata mai albarka Kabin mu ci gaba kasancewar <coughs> wato aski yana kawowa gaban goshi domin ina iya cewa mun ci rabi na darussan wannan tafsiri mai albarka yau mana sha uku sha uku a tara da sha uku zai ba mu ashirin da shidda mun san cewa a kowace shekara muna rufe karatu ne ashirin da bakwai ga watan ramadan da haka kun ga ana yi cewa an raba wannan karatu ya zama rabi da wannan muke ƙara kira zuwa ga 'yan uwa musulmi cewa har yanzu dai kofa a buɗe take na tallafin da aka saba bayarwa na tufafi da kuɗaɗe da abinci zuwa ga marayu da masu rauni da zawarawa da kuma 'yan gudun hijira muna roƙon allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa wato bature ya ce charity begins at Doka toka daga ina taka farawa daga ina to Allah ta'ala ya kaddara ta fara daga gida don wayewar safiya yau wasu iyaye na guda biyu sun ce bai kamata a ce ana shelanta ayyukan alkhairi ba kuma a basu baya na farko akwai baba mahe shehu yariman bungudu ya aiko da kuɗi naira dubu arba'in a sa ga asusun tallafin marayu yana neman a yi dattawan albarka guda biyu addu'a wato shine mahaifin shi a sarkin fulani shehu da kuma baba alhaji tukur mai guru wanda allah ta'ala ya karbi rayuwar shi 'yan kwanukan baya muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masu ya ji kansu Allah ya haskaka kaburburansu Allah ya yarwata masu kaburburansu sai baba na biyu shi ma dai hayo a cikin gidan baba abba shehu shi ma ya aiko da kudi naira dubu biyar ya ce a saka a cikin wannan asusu na tallafin marayu shi ma muna roƙon Allah madawakin sarki bukatar da yake nema na ma iyaye addu'a da sauran bukatoci muna roƙon Allah ta'ala ya biya masu ya biya muna baki daya da haka insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka kwana jiya Allah gafarta malam bismillah a'udhu billahi minash وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبكية وبكية مما تابوت na'am inna fi zalika la'atan lakum in kuntum mu'minin Allah ya saka da alkhairi in ba manta ba jiya mun fara kissar waɗansu jama'a daga cikin banu isra'ila wayanda suka nemi wani annabi daga cikin annabawan allah na wannan lokaci cewa ya naɗa masu sarki wanda zai jagorance su domin su yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah wanda tun farko sai da wannan annabin ya nuna masa cewa shin ba su jin tsoron idan aka shar'anta musu yaƙi ya zama ba za su iya yaƙin nan ba suka ce ai babu abin da zai hana su su yi yaƙi tun da dama an cutar da su an zalunce su an kore su daga cikin gidajensu an kori 'ya'yansu daga cikin gidajensu to shine lokacin da suka nace akan haka wannan annabi yace masu inna allaha qad ba'asa lakum at-taluta malika yace lallai allah madaukakin sarki ya nada muku daluta a matsayin sarki kun ga lokacin da suke neman a nada masa sarki babu wani condition ko ta criteria ma'ana babu wani sharaɗi da sun kasa wanda sai wanda ya cika wannan sharaɗi suka so ya zama sarki gare su a buɗe kofa buɗe suka ce su ne sarki suka so lokacin da wannan annabi ya gaya musu cewa ga wanda Allah ya zaɓan masu shine ɗaluta kuma sai suka bijiri suka ce anna ya kuna da mulku alaina ta yaya ɗaluta zai zama sarki a kanmu saboda suna da waɗansu hujjoji guda biyu rubabbin hujjoji na farko suka ce wato ta yaya zai zama sarki a kanmu walam yi uta sa'atan min almali alhali ba ya da kuɗi rashin kuɗi a wurinsu suna ganin rashin cancanta shugabanci da jagoranci ne wanda in ka duba wato wannan baƙar ɗabi'a ta yi kama da ɗabi'a mafi yawa yanzu daga cikin mutanen najeriya da za a fito zaɓe lokacin da za a yi zaɓe wannan ce shi ban bai ba da kosisi amma da amana da duk abin da aka ɗora mai zai riƙe wannan kuma sai ya zo ya dinga raba kuɗi tsakani da allah galibin mutane wurin ma za su je wurin mi wurin mai ba da kuɗi to ya mutane za su ba ku kuɗinsu ku yi tsammanin su ku zaɓe su su muku aiki ai gyaran asibitocin da makarantun da hanyoyi kuɗin ne aka rabe muku kuka canyi da haka ya kamata a ce a ƙasar nan hankalinmu ya dawo a jikinmu mun daina siyasa ta kuɗi mun daina siyasa ta ubangida mun daina kowace irin gurɓatattar siyasa mun dawo ga siyasa irin wadda take da ya alaƙa alaƙa da addini tunda dai demokradiya ba musulunci ba ce amma a musulmi shi duk tsarin da zai shigo mai ƙoƙari yake yi ya ga yaya za a yi ya musuluntar da wannan tsarin ya ɗabbaƙa tsarin bisa ga haske na alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin su na biyu suna ganin ɗaluta ai ba daga gidan sarauta yake ba to don mi za a cewa dole kuma ɗaluta za a kakaba musu ya zama sarki gare su wanda yanzu kaga irin kuma tsarin siyasar najeriya a nan tuwo na mai na in kana da babban gida a siyasance to kai ne ake sa ranka kai labari tun daga primary election har ya zuwa general election amma da za ka fito ba ka da goyon bayan wani babban gida ba ka da goyon bayan wani fati mai karfi. kawai sai a ɗauka cewa kana bata makanka lokaci ne ai ba za ka kai labari ba Allah ta'ala ya sa mu dace to kaga wannan shine hujjojin su akan cewa ta yaya daluta zai zama sarki a kansu amma Allah ta'ala sai ya gaya musu cewa ai daluta yana da waɗansu sifofi wanda duk wanda ake nema da mukami a duniya idan ya samu waɗannan sifofin to ya cancanta Ya ce masu inna allaha inna allaha alaikum na farko dai ko ba komai Allah ne ya zabe shi akan ku duk wanda Allah ya zaba ai kaga ya tabbata zababbe na biyu wa zadahu basta Allah ya ƙara mashi yalwa da wadata fil ilmi a cikin ilimi wal jismi da kuma gangar jiki da haka duk wanda zai yi jagoranci a ko'ina zai yi jagoranci ana da bukatar ya zama mai ilimi ina fata binta musamman kuma ilimin abin da zai yi jagoranci a kan shi ilimin za a nada ka to ya zama ka san sallah ciki da waje don kada a samu matsala domin da yawa yanzu za ka ga wani kawai saboda ana ganin shi shiru shiru wani kuma kila Allah ya arzuta shida da tajwidi ya iya karatun alkur'ani mai girma amma kuma a gefe ɗaya bai san hukunce hukuncin sallah ba sai a zo a naɗa shi jagorancin sallah sai ka isko in ƙabliya ta kama bai san ƙabliya ta kama shi ba in ba'adiyya ta kama bai san ba'adiyya ta kama shi ba in yayi rage ka ƙari bai san ya zai yi ba in yayi ƙari bai san ya zai yi ba in yayi rage bai san ya zai yi ba kaga wannan ga ƙiƙanin gaskiyar al'amari da saura a wurin zaman shaliman kamar yadda a kowane irin nau'i na shugabanci shi yasa yana daga cikin abin da ya sa kuka ga bala'i ya barke a cikin gidaje na aure saboda miji jahili mata jahila kuma haka za a yi zaman aure. shi yasa nake jinjina ma yan uwana kuma abokaina wato shugabanni na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna na karamar hukumar mulki ta maradun wato sun fito da wani tsari mai kyau bana tsarin shine wato duk 'yan mata waɗanda suke dab dabo da aure sai aka tara su aka yi musu kwasa-kwasai aka yi masu semina aka wanke musu kwakwale dangane da abin da ya shafi aure menene auren yaya ake zaman auren menene haƙoƙan mazajen yaya ya kamata a mu'amalanci miji ababe daban-daban aka yi tsari mai kyau kaga duk wanda Allah ta'ala ya kaddari ta samu irin wannan ilimi malam ta ya huta domin magana dai sai mai daɗi za a yi mai abinci sai mai daɗi za a yi mai kwalliya sai wadda ta amsa sunan kwalliya za a yi mai mu'amala sai kyakkyawa za a yi mai duk abin da za a yi mai za a yi mai mai kyau amma yanzu ka duba ka gani malam da aka waye gari saboda bala'in kishi irin nau'in su mata sai ka ga an kai a gidan miji ba ta iya abinci ba me yasa ta iya abinci ba mahaifiyarsu kila ita abbabba a gidan sun gama kila firamare sun je sakandare ko har sakandare sun kare maimakon wato timetable ta abincin abin mai 'ya'yan iyayen su huta iyaka iyaye suna supervision suna monitorin yaya ake kaza sa gishiri gwargwadon kaza sa magi gwargwadon kwantiti kaza sa ruwa gwargwadon kaza a dinga koya musu wannan abincin kaga ko da za su aure sun riga sun iya abinci ba su da matsala a wurin mazajensu amma saboda bala'in kishi na waɗansu iyayen sai a hana 'ya'yan yin wannan girkin daga ko da za a kai su gidajen miji wallahi malam idan suka yi maka miya yadda ka sa an wanke kai salaf ba iya abincin ba ya kashe ke kuɗi a wurin cefane amma ya yi hasarar cefane don abinci ba zai yi daɗi ba to yana da kyau daga lokacin da kuke jin cewa za ku fara tara ma 'ya'yanku kayan aure za a fara sayen gadaje za a fara sayen katifu za a fara sayan kayan kicin za a fara sayan zanen gado za a fara sayan kayan aure to ai ba kayan an manuwa ba a yaya za a zama aure daga wannan lokaci ya kamata a fara gwada mata yaya ya kamata ta dinga magana da mai gida kun san kuma malamai suka ce duk duniya yadda aka magana da miji ya sha bamban da yadda aka magana da kowa a duniya ko da ko wanda za a magana da shi uwa ce ko uba ne kaga dai ana girmama su amma irin yadda ake tunkaran mahaifi da mahaifiya da magana ba haka ake tunkaran miji da magana ba amma babban matsala su ƴaƴan suna kwafiyin ne suna kwaikwaya ne daga iyayensu yadda ta gama mata tana babanta magana ita ma haka za ta je ta yi wa mijinta magana ita ma mata ba ta iya magana ba ita ma mata tsawa ta kai ita ma mata baƙan magana ta kai ita ma mata ba ta da usulubi mai kyau na magana shi yasa tun da ba a koya mata ba to ta koya practically na taba bamu labarin wani ango da amarya da aka yi aure shi jahili ita jahila bai san ladubban tarewa amarya a gidan miji ba ita ma amarya bata sani ba a daidai lokacin da malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka misali a sheikh muhammad nasiruddin albani allah ji ƙarshe da rahama ya rubuta littafi mai suna adabu zifaf littafi ne mai magana akan ladubban tarewa amarya a gidan miji waɗanne matakai ya kamata amarya ta ɗauka lokacin da za ta tare a gidan miji waɗanne matakai ango ya kamata ya ɗauka lokacin da zai karɓi amarya a gidan miji akwai wani wanda ya yi talhisi ya samu littafin mulakhas adabu zifaf amma a ciki sai da ya kawo ladubba ladubba na tarewa amarya a gidan miji wajen ladubba talatin da bakwai talatin da bakwai to yanzu in ba Allah ya tsare ba ba wai wadda za ta je gidan mijin ba har wadda a gidan mijin in ka ce ta kawo guda goma ko ta kwana umma hatun ga yau wallahi sai dai ta kwana umma hatun goma ba za ta kawo ba to wadda bata sani me ya za a ta sanar da ita kaga me yana da wahala to da yake sun haɗu shi bai san komai ba ita bata san komai ba bai san zai zo da alwala ba bai san za su yi na raka a biyu ba bai san zai dafa goshin ta mata addu'a ba bai san komai ba iyaka dai an taho an zauna amarya ta zauna shi ma samu ya zauna an ka yi shuru an ka zura ma juna ido yadda kisan tumaki can oga sai ya jure ya ce amarya ta ce mm-hmm. ya ce kasan da sawagi na dakin da ta ce ubanka a to shi ke a to wace ansa za ta bashi bayan wannan tsakanin ku da Allah an samu matsala ko ba samu ba shi yasa matar Sa'id bin Musayyab Allah ya ji kansu da rahama saboda wasu ta fuskar zamantakewa ta ce mata a zamanin su suna magana da mazaje kamar yadda talakawa ka magana da sarakuna da Allah mutum yana zuwa fada sarki ya daga murya yana zuwa fada sarki ya bakan magana yana zuwa fada sarki ya harare harare yana zuwa fada sarki ya kallon mai bisa ruwa yana zuwa fada sarki ya yi gwacine to me yasa mata suke yin mazajen su wannan tsakaninku da Allah in ana magana haƙƙi da miji da mahaifi wa ya fi haƙƙi mai girma ban ji ba amma ga baki ko gabaki mana dan in ba ga baki ba bai kamata in an yadda da mahaifi ya fi miji haƙƙi ba mace ta buɗe baki ta ce miji goma ba uba goma ba ne mi ta ka nufi tana nufin dan ta canza miji ba matsala ba ne gare ta ai canza uba shi a abin wani da dama uba ai ba ya canzuwa to idan za su magana da mazajensu suna magana da su ta hanya mai kyau allah ya ji ka abokin nan namu tun gare ne mala isma'il imam yana magana yana waka makarantar ummahatu ummahatu ta gusau wanda asali ga makaranta daga can ta bullo to an shin waƙar ana cewa ummahatul mu'minina ga kwalejin matan mu'minai to cikin betutukan sai ya ce wance na ga ki ne mane kwace ne yanzu da a ce ba babanki ne zaki hararai ki mashi kwace ne ma'ana a al'adance a ɗabi'a bahaushe ana hararar baba ana mai kwace ne to da baba da miji ya fi haƙi ashe in ba a yi ma baba miji ya fi cancanta kar a yi mashi haka to ga shawara mata da Allah idan za a yi miya ruwa ɗaya ka zuba su zama miya tumatur ɗaya ka sawa ta zama miya manja ɗaya ka zuba ya zama miya kwanga sai an haɗa ingredients da yawa kamin miya ta karɓa sunan miya ƙila wata miyar malam sai an sa abu ya yi goma sha biyar har dai ga wasu daga cikin mata yanzu da ba su iya miya ba ita wa zaƙin miyarta ba a hannunta yake ba ba a hannunta yake ba ba a hannunta yake ba zaƙin miyarta yana nan da maguna kuma magunan wato ƙanshi ne kawai yake bambanta su mafi yawa a ƙarshe test ɗinsu iri guda ne shi yasa in aka sa waɗannan magunan da yawa sai ka ji miyar wani gishiri gishiri ya yawa ciki to yadda kisan za ki yi miya in kira so ta yi daɗi sai an sa ruwa sai an sa tumatur sai an sa tattasai sai an sa tarugu sai an sa manja ko man gida sai an sa farin magi sai an sa reko sai an sa mesta sai an sa onga sai an sa mimido sai an sa madish sai an sa dan dogo sai an sa kori sai an sa time duk me ake so miya dai ta yi daɗi to bari ke ji abu ya Allah wallahi ke ma in kina so mijin ke ji magana na take zakwai zakwai takwai takwai to sai ke hada abubuwa da yawa ciki ai ba sai hada muku ko san su ko to dole da cikin magana da zaki ma mijin ki, ya zama akwai soyayya akwai kauna akwai girmamawa akwai mutuntawa akwai martabawa akwai sense of belonging kai har da tajwidi da na islamiyya su kin doko in kin in kuma ke tsura in boko ce sai ki doko abin nan da ake ce ma phonology oral english irin yadda ake furta kalmomin larabta turanci kai da jin wanda ya iya turanci in yana furta kalmomin turanci kai ka san ya kai baturi Allah ya ji kan mai gidana da rahama wane ne mai gidana mai gida alhaji haya makali wallahi yana turanci kai kasan ya kai bature wata rana ya samu wani daga cikin ma'aikatanmu yana shan taba ya kira shi ya ja kunne ne ya mai nasiha ya mai wa'azi ya ce ya bari ashe mai bari ba ranar mai gida na haye kewa sama a ofis sai ya tarar da bawa allah na ya laɓe wani wuri yana shan taba sai ya kira shi ya ce let me disgrace before the people you cannot tell me that you cannot desist from smoking haka kaddi yana wani turanci da ka kasan bature ingila da ka kai da jin wanda ya iya turanci kalli yadda malam abokan mahmud gume ka turanci yanzu irin abin da aka sawa da shi cikin gidaje mi suna ne wanga abin da na sawa na zamani mi suna ne gas gas ko wala malam gumi ne cewa gas sai dai ce gas shi a ƙa'idar turanci na gaskiya gas yanzu kyanwa wannan da a cikin gidajen inda muke kiwo da turanci mai sunanta wani kaji cat ai kaji an ce cat c-u-t na yanke abu kati amma ita musa sunanta cat cat kaga ashe turancin da wanda ya iya da wanda bai abai na zama daidai to haka magana a wajen miji iyawa ce wallahi malam wagga mace ce wagga mace ce amma wata in tana magana da kai sai kai ta jin zabbai zabbai taran takwai takwai takwai saboda ta iya magana narko dai dole ki yi kokari ki dinga shan zuma akai akai dan ya gyara makoshin ya fitar da kowace irin mazina da za ta sarkewa don gudun kada ki mamizu ki murekarta na biyu ke karantar kike ƙara da fasaha da basirar da Allah ya baki wajen ki ƙara wato feke muryar ta ƙara zaki. na uku ke ɗauko ta zuwini nan da islamiyya da mai gida ya shigo ya ce assalamu alaikum dama kasan haka Allah ya murya ku ke ku sai ki kashe murya yadda san kanari yana kuka lokacin asuba Ki san ba kanari dan karamin tsuntsu ne wanda ba yankawa za a yi a ci ba amma zaki ga mutane suna sauwa suna sawa a cikin keji suna ajiwa su saboda zaƙin murya ce don haka aka so ki dinga magana kamar kanari na kuka lokacin asuba komai yayi tsit misali sai ki ce mi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مالا علي إيه يا حبيبي يا زوجي إيه أما إنا كيف تزويدي إما لم دميم كيف كيف قرشي زاكي علي kin ga za a samu izhar ash-shafawi izhar mim as-sakina malam ali in ko nunin zaki amfani da ita to kin ga wannan za a samu izharul halqi malan ali ah, kai da zai an faɗa maka haka zaka ji daɗi amma wa alaikum assalamu aliyu ka dawo ko ali akwai abu ya lalace ina ba dan fahimta yanzu tsakaninku da Allah kenan idan babu ilimi a gidan aure mace za ta iya gudanar da zamantakewa da kyau to uwa uwa mai gida shi da Allah ya ba mi shi da Allah madaukakin sarki ya ba shugabanci ya ba jagorancin gida to duk inda an ka samu mai gida akwai matsala ta jahilci ta tare da shi akwai matsala ko babu matsala to shi yasa ake so mai gidan shi ma ya zama mai ilimi ne ya san hanyoyin da zai bi mata ta ta dinga ba da labari aini na ya sa'a rabo rababbe tsuntsu daga sama ga sashe wallahi ni kan na cewa na tarki amma ka kawai ka zo ka zauna da mace tana da na sani tana nadama tana bakin ciki kukan sahe daban na rana daban na dare daban an ga ya yayi Allah ta'ala ya kare to shi yasa wannan annabi yake gaya mu banu Isra'ila wanda ba Allah ya zaɓa maku a wurin sarki Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yalwa ta ilimi ya ƙara masa yalwa a cikin gangar jikinsa ƙosassan lafiya gare shi gaba ɗai sense organs ɗin shi suna aiki dan gaskiya magana duk wanda zai zama jagora a wurin al'umma akwai buƙatar waɗannan alhawasul khamsa five sense organs ya zama suna aiki ma'ana idanunsa garare a garau yana gani kunnuwansa yana ji da kyau harshensa in ya ɗanɗana yana jin ɗanɗano da kyau hancinsa in ya shaƙa yana jin kowane irin abu da zai iya karɓa na launin abin da zai shaƙa sannan fata jikinsa in ya taɓa yana gane sanyi zafi garje laushi waye waye yana ganewa ya zama cikakke lafiyayye in son samu ne gaban jikinsa gaba ɗaya su zama lafiya lau ya zama mai cikakka halitta to ya gaya masu haka ya yake cewa kuma lallai Allah ta'ala yana bayar da mulki ga wanda ya so Allah mai ruwancin baiwa ne ko masani ne to sai Allah ya ce wa ƙala lahum nabiyuhum sai annabin su ya ce masu inna ayatan mulki, lallai alaman mulkin ɗaluta, a kan ku Allah zai gwada muku wata alama ƙarara wadda za ku yadda ko ku gamsu ko ku san cewa ɗaruta zaɓen Allah ne wace alama ce ya ce an yi atiyakum tabut akwati zai zo maku fihi sakinatun min rabbikum a cikin wannan akwati akwai ababen da za su sanya muku natsuwa daga wurin ubangijinku malamai suka ce ana nan ana nan an taru a cikin waɗannan jama'a na banu isra'ila kawai sai an tangi wani akwati ya doso daga sama ba wai kamar an ho dutse ba ya taho da gudu a'a yana tafiya a hankali a hankali majestically yana sauka yana sauka yana sauka akwatin nan ba a ajiye shi gaban kowa ba sai gaban ɗaluta wannan da allah ya zaɓan masu ana buɗe akwati sai an daga daga cikin ababen da a cikin akwati akwai sanda annabi musa akwai yan kirare na allunan attaura sannan akwai rawani na annabi haruna alaihi salatu wasalam wanda yake nuna masa cewa da can baya sun yi yaƙi da wani azzalumin sarki da ya ci garin da yaƙi ya rinjaye su sai wato ya ɗauke wannan akwatin da ya ɗauke wannan akwatin ya ta tafiya da shi shi ne Allah ta'ala ya sake dawo masa da wannan akwatin aka sa mala'iku suka ɗauko akwatin suka aje a gaban sarkin Allah ta'ala ya ce haruna ta hamilu mala'ika a cikin mala'ikun za ku ga sauran abin da annabi musa da annabi haruna da iyalan gidansu suka bari mala'iku kuma suna ɗauke da shi Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatan lakum akwai alama gare ku ta cewa Allah ne ya zaɓa maku wannan sarki in kuntun mu'minin in dai har kun kasance waɗanda suka yi imani da Allah waɗanda suka yi imani da ranar lahira to wannan zai gamsar da ku cewa wannan sarkin zaɓen Allah ne ina ba ta an fahimta to me ya faru kar makalla falamma fasala الله بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن يدعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده hmm. فشربوا منه قليلا منهم نعم فلما جاوزه متعتهم قليلا نعم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله والله مع الصابرين to shikenan لو كنت waɗannan mala'iku suka zo suka aje wannan akwati kaga an kai ƙarshen shakkun mai shakku kokwanton mai kokwanto tababan mai baba cewa Allah dai ne ya zaɓi wannan sarki to shine lokacin da Allah ya tabbatar da wannan zaɓi to dama sun ce a naɗa masa sarki don a je wurin mi yaƙi shikenan ko aka tara runduna ta yaƙi wadda za a je a yaƙi wani kafiri da ake cema jalut Allah yake cewa falamma fasala dalutu bil lokacin da shi sarki Ɗaluta ya fito tare da wannan runduna tashi ƙara sai ya ce ku sani jarabawa ta ƙare maku ba inna allaha mubtalikum bi nahar allah zai jarabce ku da wata ƙorama nan gaba saboda sun fito lokacin bazara lokacin tsananin zafin rana nema ɗaya akai ina za a garuwa kuma ka ratsa ruwa ruwa su ratsa ka ba wai ka ratsa ruwa ruwa ba su ratsa ka ba in ji wani bawan Allah ai ba haɗin ƙabilar zani ba eh ba haɗin ƙabilar zani ba amma dai ana azumi irin wanga lokaci na bazara ya ta ratsa wani gurbi zai wucewa ya ji sanyi ya kama jikin shi ya ce Allah wadan ka ratsa ruwa ruwa su ratsa ka ba shi kamata ya yi a wannan lokaci ya ɗan yi mi ya dan sha to amma kuma azumi aka yi to shine dalut yake ce masu Allah zai jarabce ku da wata korama a nan gaba faman shariba minhu duk wanda ya sha ruwan wannan korama ya cika cikinsa ba laisa minni to wannan ba ya tare da ni bai ma iya zuwa yakin da ya cika cikin shi da ruwan tsoro zai kama shi da haka zai ji kasala ragganci zai kama shi dawowa za shi gida wa man lam yad'amhu amma duk wanda bai dandani wa'annan ruwan ba ma'ana bai cika cikin shi da wa'annan ruwan ba fa innahu minni to wannan shine wanda zai kasance tare da ni har a je wurin yaƙi a dawo illa man ihtarafa ghurfatan biyadi sai fa wanda yayi kamfata kamfata ɗaya da hannunsa jama'a ku kusan jarabawa ta shiga a kai ga korama a ce ka ebo kamfata guda haka da hannu ka ɗan aza ga bakin dokin ka ya ɗan lasa sauran ka zo ka sha ga baki mi ka sha mi dokin ka sha kuma ga ruwan gaba babu su ba kuna tsammanin in Allah bai taimaki mutum ba zai iya cin wannan jarabawa aiko abin da ya faru Allah ta'ala ce fasharu minhu illa qalila sai gaba ɗaya mafi yawan rundunar sojojin nan suka cika cikan nan da ruwa suka yi take-take sai ɗin kaɗan daga cikinsu falamma jawazahu duk wanda ya cika ciki ne da ruwan sai ya ja akalar doki sai ya koma gida wannan adadin rundunar da ya fito da ita sai da an ga koma waɗanda an ka bashi da su ba su wuce mutum ɗari uku da wani abu ba Dari uku da goma sha wani abu su ko dubbai ba magana ɗaruruwa ba dubbai sun koma gida nan ma ba wata sabon matsala ba ce don wani lokaci in kana ganin yawa to kakan sa ran a yi abin kwarai domin ba haushe yana cewa taron yawa ya fi mi ya fi taron karfi yanzu duk karfin mutum an ga samu waɗanda ya ɗara karfi guda talatin an ka gama shi da su yana iyawa da su shine Allah ya ce falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu lokacin da sarki daluta ya ƙetare wannan ƙorama shi da waɗanda a tare da shi na masu imani ƙalu sai waɗanda na sharuwa sun ka ce la ƙaƙata lanar yauma bai jaluta wa zunubihi mu ba ba za mu iya tunkarar jaluta da runduna ta ba ga rana ran karɗe mu dai ba mu iya zuwa ba mu zuwa a kashe mu gaban za. sai suka koma an gaban shi da yan kaɗan to su ko yan kaɗan ɗin nan suna da wani abu da yake tiyarin nasu suna da wani abu wanda yake juya su shine imani Allah ya ce qalan ladhina yadhunnuna annahum mulaqullah wa'annan da sun ka tabbatar da cewa ko ba jima ko ba daɗe sai sun haɗu da Allah a ranar alkiyama sun san akwai mutuwa akwai tashi alkiyama ƙalu sai sun ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah suka ce da yawa jama'a ɗan kaɗan ta rinjayi jama'a mai yawa da izinin Allah ashe duk inda za a samu rinjaye da izinin wa aka samu rinjaye duk inda za a samu nasara da ita nawa aka samu nasara wallahi yawan makami mai kawo nasara yawan jama'a baya kawo nasara wa man nasuru illa min indillah taimako da cin nasara ba daga wurin kowa suke ba ba ce daga wurin Allah da haka Allah ta'ala ya ce wallahu ma'as sabirin lallai Allah yana tare da masu haƙuri to a gurguje ku duba ku gani bayan allah nan fa sun fita za su je wurin jihadi wurin yaƙi amma duk da haka sai da allah ya jarce su ko bayan allah kada mu tsammani dan mun ce mun yi imani da allah nan allah ba zai jarabce mu ba wallahi allah sai ya jarabce mu Allah zai zarce mu ga kawunanmu, Allah zai zarce mu ga 'ya'yanmu, Allah zai zarce mu ga dukiyoyin mu. Allah zai zarce mu ta hanyoyi daban-daban. shi yasa duk irin ni'imar da Allah ya ma duniya wallahi kuma sai ya zarce ka in mai kuɗi kake a zarce ka in akara makalla kake a zarce ka in honorable ko excellency ko royal highness kake a zarce ka in ka yi aure a zarce ka ba ka da aure a zarce ka kin yi aure a zarce ki ba ki da aure a zarce ki wallahi haka abin shi ki wani ga lahiya ce za a shi lahiya dai ga lahiya wallahi malam sai a ga wani shi duniya a rayuwa ta bai san daɗin lahiya ba bai san shi ba yau ciwo gobe lafiya ya warke wanga ciwo ya fada cikin wani jarabawa ce wani kuma za ka ga a duniya babu inda aka jarabta shi sai wurin dukiya kullum cikin tafka hasara yake yau yan fashi gobe barayi jibi ambaliya ga ta gobara ga ta matsaloli haka zai ta samun su wani kuma mutumin kirki malam sai a zartu da miyagun yaya ka gaba karamar jarabawa mace. domin an ga samu marasa imani ko wa'azi ka kai sai ka ji ana dan rerin wayo to ya ce ya fara yi ma uwaye ne ko ya ce ya fara yi ma ɗaya ne ko ya ce ya fara yi ma mutanen gidansu kaga abu ya zama aljannan masa sama zafi ƙasa zafi ya zama askin ɗan kaza ɗaka jibi wurin shaho bakin ɗaki ne sauro ba inda da daɗi wani kuma in an ka tashi jaratar shiga ta malar da mugunyan mata za a jaratar shi kuma ni a iya fahimta ta mafi yawan jarabawoyi in an ka jarabce da mutum da su yana iya ɓoye su amma ban da jaraba mugunyan mata ita ko ka so ko baka so ba ko ka yadda ko baka yadda ba sai an gado kana cikin jarabawa na taɓa ba ku labari shekaru 22 da suka wuce mun je a wata federal government college abin nan ne federal training center wadda take kaduna inda ake yi ma ma'aikatan gwamnatin tarayya jarabawa ta confirmation and promotion examination da mun je wajen jarabawa wata farko lokacin tutar shari'ar musulunci tana kadawa a jihar zamfara limamin masallacin da ya ji an ce daga zamfara nake ya ce na bin maɗan zamfara masallaci ya ci gaba da ba da sallah har lokacin da za ku koma gida sai na koma liman da safe mun ƙara asuba in yi wa'azi bayan magariba in yi wa'azi radda za mu ƙarewa da safe sai na yi wani wa'azi mai taken kuzurin ma'aurata ina bayani akan sifofin mata ta gari da sifofin mugunyan mata an kare na fito sai wani ba Allah ya ce man ya ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam ya ce malam da kai nika magana ce gani ya ce wallahi ka ku ce ban gane ba ya ce wallahi da jihar mu guda da kai ko lokar gamin din mu guda da kai na rantse da Allah duk wa'azin ga da kai da nace da ni kake ya ce ni ce an kai ya ce wallahi malam ba iya ka girma na annan ba sadda ne ya aure wani irin dan kikkikkik nake dan duma-duma da ni hakan da amma masifan matata ce ta sani rami haka masifar dare daban ta rana daban ya ce ya rantsi da Allah shi ko gidan bai sun zuwa kun gani yana can cikin rai asiri ne amma ya kasa faɗi ya kasa ɓoyewa haka mu goyon mata take mugunyar mata ba ta ba mai mulki ba mugunyar mata ba ta ba mai kuɗi ba mugunyar mata ba ta ba malami ba kai dai kada Allah ya jarabce ka da mugunyar mata Allah ya kare mu to da wannan mu fahimci cewa dan takamar kana aikin Allah kar kai tsammanin Allah ba zai jarabce ka ba wallahi sai ya jarabce ka a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wala kada fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah ya ce shin kuna tsammanin dan kun ce kun yi imani ba za a jarabce ku ba Allah ce to an jarabce waɗanda suka gabace ku ku ba ni labari tsakaninku da Allah a cikin tarihin annabawa akwai annabin da ba a jarabta ba wani an mai jarabawa ta makiya na waje wani an mai jarabawa ta makiya na cikin gida wani an mai jarabawa ta rashin lafiya wani an mai jarabawa ta, ainihin rashin haihuwa wani an mai jarabawa ta mutuwar 'ya'ya wani an mai jarabawa ta ƙarewar dukiya wani an mai jarabawa wato wadda take mai tsananin zafi ku duba fa yanzu kuna tsammanin nan wurin ga inda nake mai hankali ba mahaukaci ba yana zuwa ya zage ni kuna da haka amma an samu wani ɗan ta'addadda kafin ya musulunta ya zo wajen annabi muhammadu ya ce ka tattara dukiyar mutane ka rungume dukiya ba ta uwarka ba dukiya ba ta ubanka ba ya kama manzon Allah ya ci kwallon manzon Allah sabai sun gada so ci ku shi ku shi annabi ya ce a taya bashi garken tumaki guda an ka bashi annabi ya ce a ƙara mai an ka ƙara mai nan take ya gargada dabbobi ya yi gida ya ce jitukun min indi khairin nas na zo muku daga wurin mafi alkhairin mutane muhammadu yana kyauta kyauta irin ta wanda bai tsoron talauci yan musulunta al'umma shi sun musulunta shi yasa ba ramawa akai ba ba ramawa da ka rama ka samu matsala Allah ya shirye da mu mu sai dai ɓaci can boye ko wani ya buɗa akawun na facebook ya sa sunan da ba nashi ba ya zazzage ka a wuce wurin to zagi hitowa ya kai tun da muka fara tafsirin nan har zuwa yau akwai radda mun ka fito kiga alama zagi ga cikin wani wallahi alhamdulillah mu ƙara lahiya ɗaya muka yi eh ƙarawa yau mure ba ta yi daɗi ba ƙara lafiya ɗaya muka yi daga mai zagi ka ci gaba da zagi mai zagi ki ci gaba da zagi wallahi in Allah ya so zagi ba ya ƙara mana komai sai lafiya Allah ya shirya da Ku jarabawa Allah tana zo mutum ta ko ina an gabata malam mu iya da kammalawa walamma barazu nan kuma bi ta wurin yakin nan shi ne Allah ya ce wadan ma barazu li jaluta wa junudihi lokacin da ɗaluta da runduna ta yi suka yi fito na fito da wancan ɓangare na jaluta wanda a kafiri da runduna ta yi ƙalu sai ‘yan kaɗan ɗin nan masu imani suka mayar da al'amari ga Allah suka ɗaga hannayensu suka yi addu'a suka ce rabbana ya ubangijinmu a alaina sabara ya Allah ka zubo mana hakuri ka saukan mana da hakuri na daga wurinka wa a aqdamana kuma ya Allah ka wato ka tabbatar da dugaduganmu wansurna alal qawmil kafirin kuma ya Allah ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai to ba yau ba har gobe duk wanda ya sa gaba a cikin wani al'amari to ya tabbatar da abubuwa uku suna da mahimmanci wajen cin nasara abu na farko haƙuri duk wanda haƙuri ne ya yi ƙaranci za ka ga cin nasara ce ta yi ƙaranci babu mu'amalar duniya da za a samu haƙuri ba ce sai an yi nasara kasuwanci kaka yi in kana haƙuri za ka yi nasara aikin gwamnati kake yi in kana haƙuri za ka yi nasara siyasa kake yi in kana haƙuri za ka ci nasara duk abin da kake a duniya haƙuri yana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasara ma'asabar. sabar cin nasara yana tare da haƙuri in ji annabi muhammad kenan in ba a yi haƙuri ba za a ci nasara to duk wanda ya yi haƙuri bai ci nasara ba mi ba haushe ya ce duk wanda ya yi haƙuri bai ji daɗin shi ba a an kai mai haƙuri yakan dafa dutse har mi to ina dutse ya garo mobalantana balantana a sha roma amma dai in ka ci gaba da hakuri sai Allah ya ma mahita kawai abin da ake so a nuna ma komi wahala na yanayin da kake ciki to idan ka sa hakuri gaba to kai ko sai kai nasara wallahi duk irin matsalar da kika gani da mijinki ki hakuri in baki ci nasara a nan duniya ba zaki ci a lahira ko mijin bai dawo ya gyara ba kuna nan sai Allah ya arzuta ku da wani irin dan da wanda duniyar musulunci da musulmi za su yi amfani za su yi alfahari da shi hakuri bai amfani ba inda biki hakuri biki koma ku ana samun wannan dan dan to don Allah ku dinga hakuri da ku su ma in mun ta an jima wajen nasu tafsiri za mu ce a dinga hakuri da ku eh hakuri ne kawai duk abin da mutum zai iya sa hakuri zai nasara to abu na farko kenan abu na biyu wato dagewa da kafe kafa yana daga cikin abin da ka taimakawa wajen cin nasara ba wai da ka fara abu ba buza buza ka ce na gaji da gaba wahala ni ne ba da iyawa a a annabi cewa ya yayi ihris alama yan wasta in billa wala ta'jaz annabi yace yaushe kai musulmi ka dinga kwaɗayin abin da zai amfane ka sannan ka nemi taimakon Allah har in wani abu ya faru kaka ce ai dan ban yi kaza ba a'a ka ce qaddara Allahu ma sha'a wa fa'al Allah ya kaddara abin da ya so kuma ya aikata ba wani inda inda ɗinka duk ba ta saka ce nasara abu na uku addu'a tana sa a samu nasara ga kowane irin al'amari shi yasa wallahi ko da mana gada za ta faɗuwa tun da an fara ruwa jiya ko ko in ce ta faɗi kar mutum ya dogara ga ya kai takin gida ya sai takin zamani bayan kayo shikka in ka dawo gida ka dinga roƙon Allah Allah ka sa muna albarka a cikin abin da mun ka shikka Allah ka sa abin da mun ka shikka rabon mu ne Allah kai mana kaza sai ga duk wani bala'i da zai kawo hasara wannan abin Allah ya kare ka daga gare shi amma sai ka ji mutum ya ce ka lalle wani bana sai na rasa inda zan sa masara kaga yadda gona ta cika da taki kuma ga ban taki wacce ma buhuwan taki ka sa masara ta yi wa ka sa ta ta yi to shi ya mance da Allah ku shi yasa waɗanda bayan Allah da suka ƙetare suka ce rabbana afriz alaina sabaran Allah ka zubo duk abin da ga ce zubowa za a yi dan kaɗan ne ko mai yawa Allah ka zubo mana haƙuri haka sun ka ce wallahi in an ka ki haƙuri an fare ki kuma in aka ki haƙuri an tsere maki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk duniya babu kyautar da allah ka yi ma adam mai faɗi wadda ta kai ga faɗin kyauta haƙuri in aka baka haƙuri mala an gama maka komai wallahi mala ba wa daɗi gare ba in dan daɗi ba daɗi gare ba shi yasa da yawa mun je wajen wa'azi na walima ta aure na kan da magani mai ɗaci kwalba guda ga ango kwalba guda ga amarya in dai sun ga shaye su to ba a taba jin tsakanin su har karshen rayuwa in an ce in baya in ce a ba wani magani bane hakuri ne shi yayi hakuri ita ta yi hakuri sai zo na lafiya amma ka ce ba mai hakuri cikin su ana na lafiya to shine suka ce rabbana afriz alaina sawaran wa thabbit aqdamana wansurna alal alqawmi alkafirin Allah ce fa hazamuhum bi iznillah sai ko wannan tawaga ta daluta duk da zaman su yan kadan sai suka rinjayo yan can kafirai da izinin Allah Allah ta'ala ya ce wa qatala daudu jaluta a cikin rundunar sarki daluta a lokacin akwai annabin Allah Dawud yana karami yaro yana matashi shi Allah ya ba sa'a ya kashe wancan sarkin shine Allah ya ce wa qatala daudu jaluta dawudu jaluta wa walisa sulaimanu dawuda eh yanzu wani bawa Allah yana tafsiri ya ce mu ayaga ko da ni ba sai ga wani jirgin malami kusa gare bai san fa'ilin marfu'un ba bai san mafu'ulin bihi mansubun ba ya ce to tsakani da Allah jama'a wurin gare an yi kashin kai amma ban san wanda ya kashe wani ba shin jaluta ya kashe dawuda ko dawuda ya kashe jaluta wallahi ban sani ba a wani san ka'idar larabci wanda adda rab'a shi yi kisan wanda adda fataha shi an kai kisan wa qatala dawudu jaluta sai dawudu ya kashe jaluta wa atahu mulk sai Allah ya ba annabi dawuda mulki wal hikima ya ba shi hikima shine annabci wa allamahu ya sha, kuma Allah ya sanar da annabi dawuda abin da ya so Allah ya ce walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ba dan da Allah yake tunkuɗe sashen mutane da sashen su ba la fasadatil ard da tuni ƙasa ta lalace ba dan da Allah yake tunkuɗe azzalumai da masu adalci ba da ƙasa ta lalace ba dan da Allah yake tunkuɗe mushrikai da masu tauhidi ba da tuni ƙasa ta lalace ba dan da Allah yake tunkuɗe kafirai da musulmai ba da yanzu ƙasa ta lalace ba dan da Allah yake yake tunkuɗe yan bid'a da ahlus sunna ba da ƙasa ta lalace in aka bin abu mutane suka ci gaba da tafiya ƙasa za ta lalace ko ba za ta lalace ba da jalutan can da an ka kashe an bar shi shi kaɗai ya ci gaba da rayuwa yana mulki ƙasa ta lalace ko ba ta lalace ba amma sai an ka kwace mulki daga hannun kafirai an ka dawo da shi a hannun musulmai kun ga ƙasa ta gyaru walakin nan la hazu fadlin ala alamin sai dai Allah mai baiwa ne ga waɗanda suke talikai Allah ya ce tilka waɗannan ayoyi da muka karanta ma na wannan kissa ayatullahi ayoyi ne na Allah na tuluha alaika bil haqqa muke karanta maka su da gaskiya waɗannaka Allah ya ce kuma lalle kai annabi Muhammadu laminal mursalina wallahi kana cikin manzanni Dada ta rage ma mai yadda yadda wanda bai yadda kada ya yadda Allah dai ya rantse wa innaka laminal mursalina lalle wallahi kai annabi Muhammadu kana daga cikin manzanni shikenan in ji bature yace in ji malam Bahaushe yace sai wura ta kuri magana ta kare duk abin da ka gani a wurin wani ko ka yadda ko ka yadda Allah ya riga ya bashi in ka yadda ka huta in baka yadda ba kai bala'i ya gano Allah ka ba mu ikon yadda da duk hukuncin da kan muna Allah ka ba mu ikon yadda da duk abin da ka raba ka ba mu kuma Allah mun gode maka abin da ka ba mu mun gode ya Allah Allah ka ƙara muna a ne kamata mu takaita abinda muka faɗi ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kurakurai Allah shi ya fi muna kamar dai yadda muka yi bayani jiya insha Allah ta'ala bayan Malam Aliyu ya gabatar da sakonni akwai bayani da za a yi in ya ƙare sakonnin za ku ji insha Allah na Allah madaukin sarki ya saka wa malam da alkhairi akwai sakonni kamar haka wata mai Allah ta ba da sadakar naira hamsin a yi maɗanta addu'a Allah ya ba shi ikon rufe gidansa amin Allah ya shi ikon ba. haka zalika wata ba da sadakar naira ɗari a yi ma iyayenta addu'a wata mata ba da sadaka ɗari suna son ya mata addu'a wata ta ba da sadaka naira hamsin a yi mata addu'a wata goyi allah ta ba da sadaka alƙur'ani tana neman ya mata addu'a to muna roƙon allah ta'ala ya biya ma kowa da buƙatocin shi da alkhairi insha allahu ta'ala kafin a rufe da addu'a kamar da ne bayani je cewa akwai jami'ai na kiwon lafiyar haƙura da za su zo daga college of uh, school of health technology tsafe to allah ta'ala ya kaddari sun ɗazu sun iso daga za mu gabatar da malama na na maryam abubakar daga gombe kun wato allah ya samu tsinci guru cikin sudi in ba dan alkhairi da darajar wannan karatu na umma hato ba ina za a je a cicci ta daga gombe da tote mu da bayani to insha Allah ta'ala jami'a ce ƙwararra masaniya akan kiwon lafiya haƙora daga za ta zo insha Allah ta'ala cikin minti 25 zuwa 30 domin ta gabatar muku da bayanai masu alaƙa da kiwon lafiya haƙora lalle ina ganin malam kamin azumin ga ya wuce haƙora za su ƙara lafiya da mallan shekarar na ba mu ta nan ba <laughs> akwai inda aka zuwa ka dan kwanta a dan wawanke maka duk za ta yi bayani a so nawa aka so ga shekara ka tai a dan wawanke maka to Allah ta'ala ya samu dace eh hadza wa sallallahu wa sallama wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullah na'am